Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a tashar nan tamu ta wasu Online TV. Inda muke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye da masayyahun labarai daga nan tashar nan tamu mai albarka ta wasu Online TV. Kakanin labaran da za ku ji a halin yanzu inda za ku ji cewa 'yan bindiga sun yi wa sojojin Najeriya kwanton ɓauna sun kuma kashe mutum goma sha shida a Katsina. Mai sauraro kar ku manta. ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin jin sabbin shirye-shiryenmu muna godiya matuƙa. Yanzu kuma ga cikakken labarin. A wani hari na sumame da 'yan daban daji suka kai jihar Katsina a ranar Asabar ya salwantar da rayuka dakarun soji guda goma sha shida yayin da mutum 28 suka jikkata. Da misalin karfe 6 da 13 na yammacin ranar Asabar. yayin da dakaru suka fita sintiri a yankin shimfiɗa na ƙaramar hukumar jibiya ta jihar 'yan bindiga sun yi musu kwanton ɓauna inda suka riƙa yi musu ruwan wuta daga wani tsauni daga cikin dakarun suka riƙa wato daga cikin dakarun da suka riga mu gidan gaskiya sun haɗar da manco captain da lafanar kamar yadda wata majiya daga dakarun sojin ta shaidawa manema labarai na jaridar punch an tattaro cewa wasu 'yan ta'adda biyu sun raunata yayin da dakarun sojin suka yi yunƙurin mayar ta martani sai dai yayin da aka tuntuɓi, kakakin rundunar sojin ƙasa kanar sagir musa ya ce ba zai iya bayar da tabbaci da kuma shi ba shi da wani tabbaci domin lokacin shi ne karo na farko da ya samu labarin harin Jihar Katsina wadda ta kasance mahaifar Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya, a baya-bayan nan lamari na shirin na wato rashin tsaro ya ci gaba da taɓarɓarewa da har ya kai matakin intaha. A jihar Katsina kaɗai an rawaito cewa ta'addanci ya salwantar da rayuka fiye da mutum dubu biyu da tarwatsa alkarya kusan kimanin dubu biyar. yayin da kuma aka watsa mutane fiye da dubu talatin da uku daga matsugunansu. Gwamnatin Jihar Katsina ta sanar da samun labarin mutuwar cikon mutum na bakwai cikin yaran da bom ya tashi da su a cikin wata gona a ƙauyen 'yan mama da ke ƙaramar hukumar Malumfashi. Legit Nigeria ta rawaito cewa Hadimi na musamman ga Gwamna Aminu Masari Muhammad Garba ya bayyana cewa a tashin farko yara shida ne suka rasu, sai kuma wacce a yanzu suka samu labarin mutuwarta. Ya ce za a ɗauko ta yanzu domin a haɗa ta da sauran mutanen shida domin a yi musu jana'iza. Akwai kusan aƙalla guda biyar da ke asibiti ana kula da su. Wannan shi ne karo na farko da aka samu irin haka a jihar. wacce ke fama da hare-haren 'yan fashin daji inda hakan ya ƙara tsananta haɗi da fargaba a zukatan al'umma. Kar ku manta ku danna like a ƙasan wannan bidiyo sannan kuna da damar tura wa 'yan uwa da abokan arziki wannan labari. Muna godiya. subscribe, danna subscribe, danna subscribe. sannan ka danna gawa gawa